biyar hijiriya wanda ya yake shekara ta 1447 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan goma miladiya shekara ta 2025 muna ci gaba da karatu a littafin al'adabu shari'a ko al-muntaka min al'adabu shari'a al'adabu shari'a littafi ne na babban malami Shamsuddin Muhammad ibn Muflih al-Maqdisi Allah ya masa rahama yau darasi na biyun ba manta ba darasi da ya gabata muna karanta inda malami yake cewa yusannu li kulli muslimin mukallafin khawfa as-sabiqati wal khatima yake cewa yusannu li kulli muslimin sunna ce ga kowane musulmi mukallafin mukallafi khawfa sabiqati ya ji tsoron as-sabiqa abinda ya gabata wal khatima da kuma abinda za a cika akai wal makra bihi kuma ya ji tsoron wato makaru da za a yi da shi wal khadi'a da kuma yaudara wal fadhiha da kuma tonan asiri wasabra ala ta'a sannan yayi hakuri akan da'a wan ni'ami wal bala yayi hakuri akan ni'ima da kuma bala'i jaraba kenan mm. wan niƙam. da musibu fi badanihi a jikinsa wa irdihi da mutuncinsa wa ahlihi da iyalansa wa malihi da dukiyarsa wa an kulli ma'samin kuma ya ji tsoron dukkan ko ya yi haƙuri a kan dukkan ma'asamin abin da yake na sabo a wannan jimloli da malam ya ya kawo wannan littafi da yake tare sannu da kulle musulmi mukallaf suna ce ga kowane musulmi mukallafi mun karanta cewa mukallafi shine musulmi akili baligi ya dace gare shi suna ce abu ne wanda ikamace shi khawfa sabiqa ya ji tsoron abin da ya gabata menene abin da ya gabata mun karanta a darsi da ya wuce aka ce abin da ya gabata daga ciki shine tsoron ya tana cewa Allah ya hukunci ga bayi tun kafin zuwansu duniya tun farkon halittar ya kasa su gida biyu akwai yan aljanna akwai yan wuta mutum ya cina wannan wanda zai taimaka wajen ya yi kokari ya ga cewa ya kyautata ayyukansa ya ji tsoron cewa an fa rigaya an gama hukunci na mutane kuma farikun filjannati wa farikun filsa'ir haka Allah ya hukunta a ranar alkiyama wani shashe na mutane za a sa su a gidan aljanna da rahmar Allah wasu kuma za a yi musu hukunci su shiga gidan wuta da adalci na Allah ta baraka wa ta'ala asabika daga cikin abin da ya gabata ba iya wannan ba sai eh, wannan shine mafi muhimmanci tuna abin da ya gabata na hukuncin Allah da ya kasa bayi gida biyu sannan kuma mutum ya ji tsoron laifuffukan da ya aikata wanda watakila ya mamanta da su amma Allah bai manta ba an riga ya an rubuta ya ji tsoron wannan laifukan tuna wannan zai sa ya tuba don ya gyara abin da ya wuce na baya ya ji tsoron abin da yake na wajibi wanda aka ce ya yi wanda bai yi ba wanda ya gabata a sabika abin da aka wajabta masa ya aikata bai aikata ba ya tuna cewa akwai wajibabin al'amura da Allah ya wajabta masa wanda bai yi ba ya tuna wannan domin ya gaggauta tuba sannan ya tuna cewa akwai hisabi rana alkiyama duk wannan ya tana su domin ya gyara tsakaninsa da Allah sannan ya ce walkatima kuma yi tsoron cikawa alkatima alkatima ma'ana cikawa cikawa shine ya tana cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba da labari cewa abin da ake dubawa a rayuwar bawa shine abin da ya cika a akai innama al'umur bil khawatim abin da ake duba abin da aka cika a kai. ko mun karanto hadisi da aka rawaito daga wanda Imam Muslim ya rawaito ko Imam Al-Bukhari daga Sahal ibn Sa'ad Imam Al-Bukhari ya rawaito daga sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi Allah ya kara masa ita yake bada labari khawf al-khatima mutum ya ji tsoron cikawa akan me zai cika sahal yake bada labari yace iltaqanna bi alayhi salatu wassalam huwa wal mushrikun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya je yaki ya fuskanci mushrikai wa fi asabi rajul a cikin waɗanda suke suka taho da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum la yad'u shadzatan wala fazzatan illa tabaha yadribuha bi sayfi yana ratsa abokan gaba baya kyale wata kafa in ya gani ko wani waje sai ya kai shara ma'ana baya kakkautawa faqalu sai sahabbai suka ce ma ajza minna al-yawma ahun kama ajza abulat yau dinnan babu wanda yayi kokari ba wanda ya dage irin yadda wani idage faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ji wannan magana ta su sai yace huwa min ahli an-nari amma duk da haka dan wuta ne ka duba an je jihadi yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka duba an je yakin ba kakkautawa yana kai shara yana shiga tsakanin abokan gaba amma sai aka ce dan wuta ne ma'aikin Allah ya ce dan wuta ne faqala rajulun min alqawm sai wani mutum da ya ji wannan maganar hankalinsa ya tashi sai ya ce ana usahibu ni ko wallahi ba zan kyale wannan ba da annabi ya faɗi wannan sa salama sai na bi wannan mutum ga yaya al'amarinsa zai kasance fattaba'ahu sai ya bi shi kuwa kafa da kafa yana bin sa yana ganin mutumin yana kai sara yana yaki fajuri har rajul jurhan shadida sai kawai aka yi wa mutumin rauni aka tare shi fastajal al-maut sai ya ji zafin wannan sarar shi wannan mai jihadin aka tare shi sai ya ga ya ji zafi ya ji ciwo na wannan rauni da aka yi masa sai ya kasa haƙuri akan ya haƙuri in ajali ne kaga ya yi shahada in kuma Allah ya sa zai warke kaga dama yana da ladansa fastajal al-maut amma sai ya kasa hakuri sai ya gaggauta mutuwa fa a nasu da sai fiye ya kafa wato hannun abin nan takobinsa a kan ƙasa. wa zubabahu baina sajiyai ya duka da kirjinsa tsakanin kaifin wannan takobi din thumma tahamala ala sayf ya fada kan takobin fa da nafsa ya kashe kansa fa da rajul ila ar-rasul sallallahu sai mutumin ya garzaya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ashhadu annaka rasulullah wallahi na shaida kai annabin Allah ne kai manzan Allah ne wa qasa alaihi al ya bashi labari gafa abin da mutumin nan yayi wanda kace dan wuta ne ya kashe kansa kuma wanda ya kashe kansa yana cikin laifukan da suke kaba'ira wanda za a shiga wuta fa qala rasulullahi sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli al-janna fima yabdu lin-nas mutum zai aiki aiki irin nan aljanna ga abin da yake bayyana ga mutane cikin abin da yake bayyana ga mutane zahirin abin da suke gani wa huwa min ahli an-nar amma a ƙarshe dan wuta ne wa inna ar-rajul la ya'mal bi amali ahli an-nar zaga mutum ya aiki aiki na yan wuta wa huwa kama fi ma yabdu linnas abinda mutane suke gani wannan aikin sa dan wuta ne wa huwa min ahli zai zama dan aljanna sai ce innamal a'malu bil khawati ana duba aikin bawa ne akan abin da ya cika kai shi yasa malam yake cewa khawf al khatima ka ji tsoron wannan khatima to in ka ji tsoro me zaka yi to sai ka yi ta addu'a sai ka gyara tsakaninka da Allah sai ka yi ta roƙon Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yin addu'a yana yawan yi ya muqallibal qulubi tabbit qalbi ala dini ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'ati in annabi yana yin wannan dan ya koya mana ne ka roki Allah husn al-khatima husnu al-khatima kyakkyawar cikawa kyakkyawar cikawa ma'aikin Allah da yake faɗa wannan addu'a sai Anas dan Malik yace ya ya nabi Allah amanna bika wa bima ji'ta bihi ya annabin Allah mun yi imani da kai mun yi imani da abin da ka zo da shi fa'al ta kafa alaina gashi mun yi imani kuma amma me kake ji mana tsoro kala sai ya ce na'am eh ina ji muku tsoro innal quluba bayna usba'ayn min asabi'ir rahman zukatan bayi suna tsakanin yatsun ubangiji ne a hannun Allah suke yukallibuha kaifa yasha shi yake juye zukatan yadda ya ga dama wani hadisi imamu ahmad da tirmidhi suka rawaito hadisi ne ingantacce ma'ana ana so ka kula da cewa kai ta kokari kokarin ka kuma ka haɗa shi da roƙon Allah husn al-khatima kyakkyawar ka ji tsoron so al-khatima mummunar cikawa ibnu rajab Allah ya masa rahama a cikin littafin jami' al-ulum wal hikam yace fal khawatim mirasu sawabiq jin tsoron ƙarshe yana daga abin da magabata suka gadar da shi fa kullu zalika fi sawabi ma'ana abin da ya gabata fa kullu zalika sabaka fil kitabi sabiq wannan ya gabata a littafin da aka rubuta shine lawhil mahfuz yace wa min huna inji ibn rajab daga nan ne kana yashtaddu khawfu salaf min su'il khatima magabata suna tsoro matuka game da mummunan karshe yaquluna wato magabata suna cewa minhum man kana yuqlif min zikri sawabi akwai wanda aka ambaci katima sai hankalin sa ita cikin magabata har aka rawaito wani yana ta cikin magabata yana ta inna qulubal abrari mu'allaka bil khawatim zukatan mutanen kirki kullun suna rataye ne da tuna karshe bayan za ke kallo ba yaya za a cika yaquluna suna cewa bima za yuhtamu lana to da me za mu cika yace qulubul muqarrabina mu'allaka bis sawabiq amma zukatan makusanta Allah al muqarrabin su kan suna duba sawabiq ne abin da ya gabata a baya suna cewa ya kuluna maza sabaka lana me aka riga ya aka hukunta mana tunda aka rici bai Sufyan al-Thawri Allah ya masa rahama an yana yin kuka in ya tuna wannan hadisin sai ya ce akhafu an akuna fi ummi al-kitabi shaqiyan ina jin tsoro kar ya zamo a abin da Allah ya rubuta min ni ba dan aljanna bane yana jin tsoro yana kuka yana kuka saboda haka batun cewa mutum ya tuna khatima abu ne muhimmi da ba karka yi sakaci kawai domin rashin tunawa shi zai ka kawai miƙe kafa ka dauka ba matsala alhali baka san me za a cika a kai amma abin da ya kamata shine ka yawaita addu'a kana roƙon Allah tabati ay yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli ta'ati dunya wa fil akhirah wannan ayat tana nufin an zo mutuwa ne an zo mutuwa ne sai kaga wayanda suke mutanen kirki sai Allah ya cika musu da me da alqawlu thabit kyakkyawan kyakkyawar cikawa kyakkyawar cikawa sai kaga sun yi kalma ta shahada lokacin da iblis yake kokari ya ga ya cutar da su don ba inda iblis zai cutar da mummuni irin lokacin barin duniya nan ne babban lokacin da zai yi kokari ya ga cewa lalle ya yi nasara a kan mummuni zai zo yana kokari yana gaya wa mutanensa yana cewa shi iblis kenan yana cewa kuma hazar rajul lokacin da za a karɓar yake kenan ku yi maza wannan mutumin ku je ku kokarin al'amari ya tike muku ya kare yanzu shi rai zai fita in kuka bari ran ya fita yana mai imani shikenan kuma hazar rajul ku yi kokari ku je wajen wannan mutumin ku ga cewa bai cika da imani ba in in in yace in afalta minkum alyawma la tudrikunahu in aflata minkum alyawma iblis yace in ya guje muku yau shikenan ya gama da ku lokacin da ake barin duniya ke zai kawo hari yana cewa in aflata minkum al wannan mai barin duniya mummunan in ya bar duniya da imani khalas ya ya bada ku yayi nasara akan ku ku yi kokari ku ga cewa to a lokacin wannan ita ce fitina mafi girma da mutum zai nemi taimakon Allah cewa Allah ya rufa masa asiri ya yi nasara akan iblis a rawaci da Imam Ahmad lokacin da ya zo mutuwa yana cewa aka ji yana cewa yana magana Imam Ahmad yana faɗar magana lokacin da ya zo mutuwa yana cewa har yanzu dai har yanzu dai sai aka haka bayan ya dawo hayyacinsa aka ce me kake faɗa yace iblis ne yake cewa da shi ka guje mana imamu ahmad ka tsere mana yace a'a tukuna da in ran bai bar jiki ba ai ana nan ana fama har yanzu dai bamu gama ba sai an rai ya bar jiki tukun kaga al yana cin abin da mutum ya kamata ya kula da shi sai yake cewa wal makra bihi kuma mutum ya tuna al makra bihi ya tuna yadda Allah ta'ala yayi masa talala shine al makra bihi domin ɗan adam yana jin cewa shi yana wa Allah wato makaru wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirina dan adam yana tunanin cewa ai yana yin makaru menene almakru shine wai dabara shine dabara shine almak dabara wato yana wa Allah dabara me wa Allah dabara shine a zahiri zai nuna aishi na Allah ne amma a boye kuma Allah ya san abin da yake aikata wanda yake na fito na fito da Allah wannan shine almakar da in ka taba yi sai yake cewa sai rika cewa ai Allah mai rahama ne ai Allah mai kuma alhali Allah ya ga cewa mutumin da gangan yake abin da yake aikatawa kaga wannan yana tambani yene wa Allah dabara to amma Allah yene masa talala makarun Allah shine talala da yake gabawa ka ji tsoron makarun Allah shine talalar da Allah yake wa bawa ta yadda zai kyale bawa ita wannan abin ya samu wata dama shikenan ya miƙe ya ta abin da ya ga dama amma a ƙarshe in Allah ya kama shi ba zai iya guje wa kamun Allah ba ne a cikin hadisin da uku ba ɗan Amir Allah ya kara masa yadda ya rawaito wanda Imam Ahmad da turmi suka fi da hadisin yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda ma yuhib in ga Allah yana bawa bawa duk abin da bawan yake so wa huwa muqimun ala ma'siyatihi alhali bawan yana aikata sabo kuma gashi yana ta harka amma yana tsiya in kaga Allah ya kyale bawa yana abin da yake su kuma Allah ya saka masa ya bashi damar wa huwa muqimun ala ma'siyati fa inna ma dhalika minhu istidraj sunan wannan istidraj sun makara sai ma'aikin Allah ya karanta wannan aya bayan ya faɗi wannan magana yace falamma nasu ma zukkiru bihi yayin da aka yi musu wa'azi suka juya baya suka yi watsi da wa'azin fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude musu kofofi na komai da komai na arzikin duniya na wadata na lafiya yace hatta idza farihu bima utu har suka saujiki suka yi murna da cewa ai sukan suna cikin ni'ima sai ce akhaznahum baghtatan sai muka kama su wato muka yi musu kamuna, wato ba shiri ba su shirya ba su kama su bakta kwatsam sai kamun Allah ya zo musu fai za mu mublisuna sai ga sun ɗebe kauna mana suna wayo Allah suna nuna abin nan damuwa aido makaru Allah ya musu sun yi makirci na Allah mai musu da makircin sun yi suna ganin ai ba su da matsala sai Allah ya musu istidraji ya kyale su abin ma da suke yi aka buɗa musu suka yi ta abin da suke su to saboda haka shi yasa Allah ya ce umli lahum inna kaidi matin ina yi musu talala kuma kaidi na kamuna dabara ta matin mai girma ce ai abin liman khalafa amri saboda kamun Allah ga wanda yake abin da yake in yazo to zai zai masa kamu ne na lokacin da bai kintsa ba shi yasa yake cewa wal makra bihi yaji tsoron kamun Allah domin shi yana jin cewa yana wa Allah dabara me dabara shine yana ganin ai abin da yake aikata wa Allah ya kyale shi kuma sai ya rika yin wato ya rika abin da yake so tun da ya ga Allah ya bashi damar sai ya dauka ai to wannan damar da Allah ya bashi watakila ai saboda an kyale shi ba ba mai laifi bane shi alhali Allah ta'ala ya yi masa talala ne kuma Allah ya zargi irin waɗannan masu wato amintuwa daga kamun Allah daga talala ta Allah domin ya ce afa aminu makarallahi su masu laifi masu aikata abin da suke so suke sabawa Allah sun aminta ne daga dabara Allah kamun shi da yake yi ga bayi masu sabo fala ya'manu makarallahi illa alqaumul khasirun ba wanda yake aminta daga kamun Allah sai wanda suke hasararru domin dama sun yi hasara sun dauka cewa su ba su da matsala saboda ka sana abin da suke so amma idan kamun ya zo kwatsam zai riske su ne da ba za su iya kubucewa ba za su iya kubucewa ne imamu sa'idi Allah ya masa rahama yace ce al-aya al-karima fiha min at-taqwif al-baligh wannan aya da yace afa aminu Makaralla, Allah akwai tsoratarwa wallahi mai girma a cikin ta wai yanzu da kake harkar da kake kake abin da ka ga dama kana sabawa Allah kuma kana ganin lafiya lau kana samun kuɗi kana ci gaba da harkokinka kana duk abin da yake Allah bai gani bane a ya gani ya gani amma abin da kake Allah ya kyale ka ne yana so ya ga iya karshen abin da za ka yi ka aminta ne Allah ba zai iya kama ka ba to in ka aminta Allah ya ce a gaya maka kamunsa in ya zo kamu ne wanda yake wato ba wanda yake ya kubuce daga gare shi kuma ba wanda yake aminta daga kamun Allah sai hasararre sai hasararre shi kan mai imani yana kiyayar kamun Allah ma'ana kullum yana jin cewa yanzu zan iya mutuwa kuma hakan ne ai ko ba ka wani saboda haka in zai yi wani abin da yake saba Allah ji to yanzu ne na mutu ba, kuma yanzu zan yi mutu ai na shiga matsala sai maza i kauce kaga ya ya yayi wa kansa kiyamul layl ke ya san Allah yana kallon abin da yake kuma wancan da yake yi wanda yake ganin ya aikata ya aikata shekaru yana abin da yake harkar shi na ci gaba shi fa Allah yayi masa talala ne kwatsam za a ga mutuwar ta zo kamun Allah ya zo gare shi kenan kuma babu yadda zai dawo ya gyara kuma Allah ta'ala ya nuna mana irin wannan ba ɗaya ba ba biyu ba cikin mata ba Allah da suke abin da suke sai Allah ya kama su a lokacin da kuma ba zai yi su gyara ba yanzu ka da ya fir'auna ne shekarun da ya yana mulki yana abin da ya ga dama har ma yake aizgiri ga annabi Allah annabi Musa yana ta wa man rabbukuma ya Musa kuma yana ta ya hamanu abin nan ibn li sarhan la'alli attawi ilahi musa fa inni azunnu la azunnu kadhiba la azunnu kadhiba ai masa wai gini mai tsayi wata doguwar ganuwa ya hau ya taka ya je ya gano ba an ce Allah naka yana son ubarin jin ganshi kuma ma ina shi ma ba gaske bane ƙarya ne ba ba wani Allah kawai duk abubuwan da yayi amma kaga Allah yake me wajahadu biha wastaykanata anfusuhum wanda yake cewa bai yadda akwai Allah bai ƙarya yake Allah ya ce zuciyarsa ta san akwai Allah ta yaya za ka san haka ƙarya kawai suka yi waje a dubiya wasu ta yi kanata a zuciyarsu ya ƙi ne sun san akwai Allah amma zalunci ne da ƙetare iyakokin Allah me yasa za ka gane shine lokacin da mutuwa ta zo kamun Allah ya zo me yace amantu billadi amanat bihi banu wa ana minal sai yanzu za ka ce kai kana cikin masallama sai ce al'ana wa sai ta kablu wa kunta min al ai ka sani daga da kake abin da kake ga Allah ya masa istidraji duk abin da yayi na kashe banu Isra'ila na yin zalunci na yin abin da ya ga dama na ce a shi za a amma duk wannan abu ne dan kankani shekara dubu nawa yayi a duniyar yanzu fir'auna da shigarsa wuta annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab yanzu fir'auna daga lokacin da Allah ya dinne da zuwa shekara nawa shekara dubu nawa Allah kadai ya sani da yawa kuma ba iyakar ta kenan yanzu kiyama za ta ci aida da saura Allah ya san yawanta sannan an tashi lahiran an je duk abin da yayi shekara dubu nawa yana wannan tsayar amma gashi da aka kama shi kaga bai iya kuɓuce ba saboda haka bawa ya kiyaye ne wato almakarabihi bihi Allah yana kallon bawa ya ne masa talala ka ji tsoron kamun Allah kar ka ɗauka abin da kake Allah bai gani ba ya gani ƙyale kai sai yace wal khadi'a da yaudara domin mutane suna jin cewa suna yaudara Allah suna jin cewa suna yaudara Allah suna jin cewa ma'ana me yaudara shine mutum ya bayyana sabanin abin da yake boye a zuciyarsa shine ai khadiya shine yaudara mutum ya bayyana abin da sabanin abin da yake boye a zuciyarsa ya nuna cewa ai ni kaza ne ni kaza ne alhali ba haka bane a hakikanin abin da yake boye a zuciyarsa shine khadiya ke sa Allah ya siffanta munafukai da wannan sifa din yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum sai ce wa idza qamu ila salati qamu kusala kaga munafukai wai su tunanin su ne wa Allah yaudara ne sune wa Allah ba san cewa ba a yi wa Allah haka ba domin Allah ya alamu kha'inatul ayuni wa ma tukhfi sudur Allah yana tane da ha'inar ido ko ha'inin ido ido mai ha'inci wane ne ido mai ha'inci shi ne dai wannan da za ka yi satar gani kana so ka liko wani abin da amma kana nuna kai ba shi kake yi ba wani ba zai gane ba don dabara da dabara ne ka ɗan leko haka kana so ka gani amma Allah bai gani ba Allah bai sani ba to ya alamu kha'inatar ma'ana ka ji tsoron abin da kake yi na yaudarar kanka domin ba a yaudarar Allah ba a yaudarar Allah yi kada yawon Allah wanda zai amince ce wa ma ya gauna illa kusan ba a yaudarar Allah sai ika yaudar kanka abinda kake yi kanka zai dawo shi yasa ka ji tsoron yin khadi'a a matsayinka na mai imani ka ji tsoron khadi'a karfu kana nuna cewa kai na Allah ne kana nuna kai kana tsoron Allah kana nuna kaza ka alhali ba haka bane to Allah ya sani kada kai haka kada kai haka wannan ba ɗabi'ar mutanen kirki bane dabi'ar munafukai ne kada ka rika yin nuna cewa a zahiri kai kaza ne alhali wani abu ne daban a zuciyarka ba Allah baya son wannan Allah baya son wannan shi yasa sai Allah ya mayarwa da munafukai abin da suke yi na me na yaudara domin dama kansu suke yaudara dama kansu suke yaudara ibnu usman yake cewa abin da suke cewa suna yin abin nan yaudar da suke tunani su ne wa Allah da mummunai na bayyana cewa ai su musulmi ne ai su mutanen kirki ne ai su kaza ne sai kaga Allah ta'ala ya juyar musu da sakamakon abin da suke ai shine wa huwa khadi'uhum abin da suke yi sai Allah ya musu sakayya da irin wannan abin da irin wannan abin dama haka Allah yake wa duk mutumin da ya je wa Allah da yaudara ne ya nuna cewa shi aika zane alhali Allah ya san ba haka ba ne, to sai Allah ya mayar masa da abin kansa sai an gane dama wa yake wa ai Allah ya sani mutane yake nunawa to sai Allah ya nuna mutane ba haka ba ne, sai Allah ya nuna mutane shi ba haka ba ne. gama na munafikai lokacin da suke nuna cewa ai sun yi imani amma Allah ya san ba gaske ba ne shi yasa sai Allah ya tona musu asiri ta yaya ta yanda aka gane abin da yake koye din ya fito fili sai yace wala sai fi lahni alqawl zaka gane su ta hanyar maganar su domin abin da ke boye a zuciya yana fitowa ba tare da kakin tsaba Allah ne yake matsa mutum sai ya fito da abin da yake zuciya a gane sai a gane sai a gane duk da ya yi kokarin boyewa amma kansa yake yaudara sai Allah ya mai masa da yaudara shi yasa yana da kyau kawai in zaka yi kai kawai in ba zaka yi ba ka kyale kawai in zaka yi gaskiya ka yi ta in zaka yi addini ka yi in zaka yi tsoron Allah ka ji amma ka daina nuna mutane kai na Allah ne kai mai addini ne kai mai tsoron Allah kai kaza kaza ne a can kuma baya kana wasu abubuwan da Allah baya son wannan wanda kawai kai abu straightforward kawai in gaskiya ce ka yi ta kawai in tsiyar ce kawai kai tsiyar to me tunda ba gamsu kai gaskiyar ba ai tsiyar mana kawai a me kake wani kwana wannan ba ta da amfani kawai in gaskiya za a yi ta mai kyau mai kakkiya in kawai tsiyar za a yi tsiyar kawai a bari a gani kawai ya abin zai kasance amma ka raba kafa ka ce wai kana so ka nuna kai na gaske ne alhali kuma ka koye to wannan akwai matsala wannan munafurci ne kuma Allah baya son munafurci ka ji tsoron yin khadi'a yaudara sannan yace wal fadhiha kuma ka ji tsoron al fadhiha shine tonan asiri ka tuna ranar da za a tona asirinka can abin da kai na ainihin makirci da yaudarar nan Allah zai tona ma asiri wata rana ka ji tsoron wannan domin an ce fabiha ne abin da baka so a sani a san shi wato akwai matsala ba wallahi wanda kawai wallahi mutum ya tsaya abin da ya kamata kawai saboda wani lokaci sai ka ga mutum duk abin da kake yi sai Allah ya fito da shi wanda ka tsaya ka yi kirkin kawai kuma gaskiya in za a yi tsayar ma gaskiya kawai a ajiye kirkin aiki ne kawai saboda gwanda a sanka akan abin da ka yadda da shi kawai amma in ka raba kaba a ƙarshe za ka zama kai mutanen kirkin ba su karfe ba na tsayar ba za su ci kai da Allah wannan yana raba ka dalili ka tsaya kawai kai abin kirki shi ya zai maka in ka raba kafa babu alheri a ciki saboda mai Allah zai tona asirin mai wannan kuma alfadiha yace duk mai imani duk mukallafi ya ji tsoron alfabiha shine tonon asiri duniya da lahira ka ji tsoron tonon asiri domin Allah zai tona asirin wasu bayi a duniya haka zai tona asirin wasu a lahira Allah ka rufa mana asiri shi ne abin nan ya zo a cikin hadisin Abu Musa Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah ya ce laisa ahadun asbar ala azan ya yasmu min Allah ba wanda yake da hakuri kan abin da ake yi na ba daidai ba gare shi irin Allah innahum la yad'una lahu ko yad'una lahu waladan kado mushrikai dai suna cewa Allah yana da wa huwa yu'afihim wa yarzuquhum alhali yana ba su lafiya kuma yana azurta su amma a iya nan ne anan din ba wasu Allah ta'ala sai yayi musu ya tona abin da suke goyewa na wanda yake suna bayyana abin da yake aka sansa kuma su ɓoye wani abu daban Allah ba ya son wannan sai ka gaya ya bayyana asirinsu shi yasa ake magana akan murakaba murakaba shine tuna Allah shine ka rika tsinkayen cewa Allah yana ganin ka duk inda kake to wannan zai taimaka maka saboda tsoron kada Allah ya tona maka asiri ka shiga ɗaki ka rufe ka shiga mayafi ka shiga abin nan ka rufe kashe wuta amma da Allah bai gani ba ya gani kuma in ya ga dama shi kenan sai ya ya bayyana abin da kake kokarin ka boye dama mutane illar shi ne kamanta da Allah ne kake nuna mutane to sai Allah ya nuna mutane abin da baka so su gani din sai Allah ya nuna mutane abin da baka so su gani akwai hadisi Usman dan Affan radiyallahu anhu ko kuma kaulin sa yana cewa man amila amalan albasahu Allah ridaahu in khairan fa khair wa in sharran fa shar yace sai na usman yake fada yace man amila amalan duk wanda yake wani aiki yace albasahu Allah ridaahu sai Allah yi masa riga da aikin sai Allah ya masa riga ya masa tufari da wannan aikin in khairan fa khair in alheri ne sai Allah yi ma riga da alherin ka boye kana yi ba a sani ba kuma sai ga Allah yana ta nunawa alherin ana gani ame a yanayin zahirinka sai Allah ya bayyana wani sharan fa in ma shari ka boye to sai ga Allah ya fito da sharrin ame yadda ka sani ga haka Allah zai ma wannan sai ka fito ka gani ana kallon ka sai ce kai wannan mutumin akwai matsala ba ka taba ganin sau ba amma kana yin arba da shi sai ka ce kai wannan bai kwanta mu a rai saboda me albasahu Allah Rijaahu aikinsa ne Allah ya masa riga da shi in mutumin ba na kirki ba ne kana arba da shi za ka san wannan ba mutumin kirki ba kuma wannan abu ne wanda yake zahiri mutanen kirki ba a bukata a ce maka mutumin kirki ne kawai abin nan ɗabi'atan za ka ga mutum sai ka ji a ranka wani abu yana gaya maka wannan na kirki ne kuma ko da ya sa kwat da nektai irin mu al'adar mu ka ga mutum ya sa kwat ya sa nektai ya yi zanzaro ka ce a duk abin da ya na zanzaro amma kana gani za ga alamar kirki tare da shi kuma dai rigar da zai sa da rawani da katon tarzi in na banza ne kana kada ka ci kai saboda me ce ga Allah ya masa riga da aikinsa ka san wannan ba mutanen kirki ba wato Allah zai bayyanar da aikinsa kenan a yanayin halin da yake ci ibn al-qayyim yake cewa Allah ya masa rama yace allil abdi sitrani bawa yana sitra guda biyu yace sitrun bainahu na rabbi akwai sitira tsakaninsa da ubangijinsa wa akhara bainahu na al akwai sitira tsakaninsa da bayi je ibn qayyim bawa yana sitira guda biyu yana da shamaki guda biyu daya tsakaninsa da ubangiji daya sitira tsakaninsa da bayi mutane sai yake cewa faman hataka as-sitra alladhi bainahu bain Allah duk wanda ya keta wannan sitira tsakaninsa da mahalicci bai ji kunyar Allah ba to hataka Allahu sitara bainahu wa bainal khalq sai Allah ya keta wannan sitara sa shi da bayi nan ba dai bayi ne ba ya so su gani ba amma bai damu Allah ya gani ba to sai kuma Allah ya tona bayin su gani wanda baka so su gani sai Allah ya tona su gani tunda baka damu Allah ya gani ba to shi kuma Allah sai ya nuna wa bayi abin da kake aikata shi yasa yazo a cikin hadisi annabi sa alaihi hadisin bukhari da muslim yace man samma samma Allahu bihi wanda yayi riya ya fada dan aji to Allah sai ya bayyana riyace wa man yura'i yura'i Allah bi wanda yayi dan a gani sai Allah ya nuna ba gaske bane yayi ne ba dan Allah ba haka annabi ya faɗa sa ma'ana Allah yana tona asirin mutum abin da kake yi kana nuna kaza to Allah yana nuna wa bayi za su gani wannan eh, dabarar da kake na koyewa alhali baka kunyar Allah baka yi tsoron Allah ba to kuma abin da baka so bayan sani shi ga Allah ya ya nuna musu malamai suna cewa sabubba na tonan asiri guda daga cikinsu akwai na farko shine tatabbu auratul muslimi kai kokarin bin tona asirin wani daga cikin mummune kai ma sai Allah ya tona ma asiri daga cikin dalilin da mutum yake samun fabiha a duniya shine ya rika bibiyar laifin wani to sai Allah bayyana nashi kuma ya zo a cikin hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah da Umar yace manzo Allah ya hau minbari sallallahu alaihi wasallama sai ya kira fanada Bisautin Rafiya ya yayi kira da sauti mai girma yake ya ma'shara man aslama bilisani ya ku taron wanda ce shi musulmi ne amma akan harshensa walam yufdi imanu iman ila kalbi alhali imani bai shiga zuciyarsa ba la tu'dul muslimina ku daina cutar da musulmi wala ruhu wala tattabi'u awratihim ku daina aibanta su kuna bin al'aurarsu, kuna kokari sai kun gane sirrin mutum ce kun tona masa abin da yake boye na al'amarinsa sai ce fa lalle yadda abin yake man tatabba aurata akhihi almuslim wanda ya bibi sirrin ɗanwansa musulmi dan ya tona ma asiri to tabba Allahu aurata shi ma Allah sai ya bibi al'aurarsa ومن تتبع bibi al'aurarsa kuwa yuf يبي بي عورته كوا masa asiri يكون متأثيري ولو في جوف ko a تكي gidansa. ko a tsakiyar gidansa daga cikin abin da yake sa a sai mutum ya tori shine ya rika bin yana kokarin sai ya tona na wani sai ya gano aibin wani to sai Allah ya bayyana nashi aibin shi mutum da mi kuma daga cikin dalilin da yake sa a tona mutum asiri shine ya rika wato ya zamo baya jin kunyar bayyana laifi domin ya ce kullu ummati mu'afan illa al-mujahiri almujahirina manzo Allah yake da al'umma ta za musu afuwa amma banda masu bayyana laifi su kan sai Allah ya tona musu asiri a duniya kenan masu bayyana laifi sai Allah ya kaskantar da su sai sun kaskanta sai sun kaskanta kuma lahira dama tona asiri a can kan ai ba sai an fada ba tunda yau mutum sarair aka ce da abin da yake boye za a bayyana da abin da kai anan wani bai gani ba to a can za a faɗa to saboda haka wannan kan dama ba sai an faɗi tonan asirin lahira ba ka ji tsoron tonan asiri na duniya da na lahira ka ba Allah sai Allah ya rufa maka asiri a lahira Allah ya bayyana a kur'ani cewa wasu ana zuwa lahira Allah zai tona musu asiri kana kallon zaka ce wannan mai kaza ne wannan dai Allah ya baka labari na ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas yanzu misali an tafi lahira kaga mutum ya faɗi ya ya tuma a ƙasa ya miƙe ya tume ai ba sai an gaya maka ba kana gani da maka ce Allah ya ba mu labari a Qur'ani da wannan mai ba ne haka zai tashi yana tuma tun daga tashi har kuma Allahu alam tsayin abin nan ratar da za a tashi daga kabari zuwa filin kiyama yana wannan tumuwa har a je a tsaya kaga duk wanda ya ganshi kaga ba buƙatar sai an yi ne sai an faɗi waye shi a ce wannan mai cin riba ne ƙur'ani ya riga ya faɗa kaga irin wannan duk irin abin da zai sa mutum ya shiga irin wannan sai ya kiyaye yi wa Allah ƙarya yace man azlam min iftara ala Allah kadiban ulaika yuraduna ala rabbihim wal ashhadu haula alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullah za a ware wata ce haula alladhina kadhabu ala rabbihim wannan sun suka yi Allah ƙarya ana nuna su ko a lokacin kowa zai zai ido zai kai duk kuma halittun Allah a lokacin zaci, waɗannan su suka yi Allah ƙarya suka ce kaza da kaza masu ƙagawa Allah ƙarya suna ƙirƙiro bidiyoyi suna cewa wai mala'ika ya zo mutum da wani abu alhali ba sai kai ta mamakin wannan ƙarya mutane ba sa tsoron Allah ne wai su ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa ce wai mala'ika ya zo wani wai da wani salati wai a a wani kyalle na na alhariri wai daga aljanna kaza kaza ko kuma wani baka ji wani yana faɗa ba dan Maiduguri yana rantsewa da Allah allazi la ilaha illa huwa Allah da babu abin bauta da gaskiya sai shi yana rantsa fa wai akwai wani shi a Maiduguri wallahi wai sau sau nawa wai suka kare karanta Imam Bukhari da a wajen Annabi Annabi kafa da kafa yake zuwa yana koya masa sai wai yana fara zuwa iya rantsuwa cewa wai wallahi a gaban Annabi ya karanta Buhari inna lillahi wai Annabi ne yake yake shifta masa Buhari wai yake koya masa kai wannan baya tsoron Allah inna lillahi to yanzu irin wannan dan Allah mutum baya tsoron tonan asiri a lahira ya rika faɗin wannan magana yana rantsiya kuma fa kuma shi yana cewa shi wallahi yana faɗa wannan magana baya kokonto a kai wallahi shehinsa so adadi kaza ya karanta buhari annabi ne yake wai annabi ne yake zuwa wajen shehin wai yake karantar da shi ba ma shehin bane yake zuwa wajen annabi ha ba wani abin an faɗa ma sai ka ji duk wallahi ka ji abin ce wannan wani irin abu ne haka me yasa mutane ba sa jin tsoron Allah su rika faɗan magana to ga a lahira sai Allah ya bayyana cewa waɗannan ne suka Allah ƙarya sai sun tashi a gaban Allah a gobe kiyama sannan hadisai da yawa da kuma abin sun bayyana irin tsoron asirin da za a rana alkiyama musamman yanzu abin da ake cikin mutane za a ga musamman mu anan da muke yawan aure-aure don a duniya ina gaba inda ake yawan aure irin arewacin najeriya ban sani ba a duniya in wani ya sani ya gaya mu a wata duniya duk duniyan na aina ake aure ko irin arewacin najeriya akwai don allah ni dai ban sani ba ko za a tambayi abin nan ai da allah ku tambaya mana da allah a duniya ina ake aure da yawa irin fiye da arewacin najeriya ni dai ban sani kuma gashi ana auren amma ana yadda aka ga dama ake ake zaman auren mutum ya auri mace fiye da ɗaya kuma ya rika abin da yake to kaga ranar alkiyama irin wayannan an tashi dama ba sai an gaya maka su ba mutum yana tashi kaga yana jan kafa irin wanda yake barin jikinsa ya mutu sannan yana ja da kyar kana gani ka ce wannan ya yi aure a abin nan a duniya ya yi zalunci ya cuci matarsa ɗaya daga cikin matansa bai yi adalci ba domin ya zo a cikin hadisi kaga wani aito na asiri ne ma'ana baka bukatar sai an gaya wa saboda dama gashi mun karanta a duniya kuma ka ta a lahira ba za ka yi mamaki duk za ka tuno karatun nan kana gani za ka tuno ka ce wannan ka ya yi to saboda haka muke yayi ah, abin nan tonon asiri na lahira mutum ya tsaya abin da yake na gaskiya abdullahi ɗan wa yaro ta hadisi yake ta za jama Allahu al na wal akhiri na yawon qiyamah in Allah ya tattara halitta ta farko da ta ƙarshe a filin alkiyama yurfa'u li kulli ghadirin liwa duk mai yaudari za a kulla mata tuta tana kana daga kai za ka kallo ta sai a ce hadhihi ghadratu fulan ibn fulan wannan sheda ce cewa wani dan wani mai yaudari ne mai yaudara to irin dai wayannan abubuwa sai malai yake cewa wal fadhiha kaji tsoron fadhiha shine tonan silili kaji tsoron tonan sai ce wasabra ala sa'ati sannan kai hakuri akan da'a wasabra ala ta'a ka yi haƙuri can kaga ya ce khawf ya yi sannu likulli musulmin mukallafin khawf a sabiqa wal khatima wal makara bihi wal khadi'a wal fadiha sai ce was sabru ko was sabra ala sannan ka yi haƙuri wajen yi wa Allah biyayya kai wancan ka ji tsoron wancan abubuwan da aka lissafo ka kiyaye su ake nufi kuma ya za ka kiyaye su shine ka yi wa kanka kiyamun laili mana in ba ka son abin da aka ambata a can ka tsaya ka yi abin da ya dace ka bi Allah ka zama mai imani ka zama mai yi wa Allah da'a ka zama kaifi daya sannan sai ce wa sabar ala ta'a ka riƙa yin haƙuri wajen yi wa Allah biyayya ka zama mai haƙuri wajen yi wa Allah biyayya wa sabar ala ta'a ka yi haƙuri wajen yi wa Allah biyayya ya zo a cikin hadisi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa ya dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man yatasabbar yusabbirhu hula wanda yayi ƙoƙarin haƙuri Allah zai taimake shi akan haƙurin sai kai kokari sai kai kokari wajen haƙurin domin haƙuri baya samuwa haka kawai asabra ala ka yi haƙuri wajen yi wa Allah biyayya domin haƙuri kamar yadda Ibn Qayyim ya faɗa Allah ya masa rahama yace haƙuri inna sabra ala ta'ati afdal min sabri 'anil ma'siyah yace yin haƙuri wajen yi wa Allah biyayya a uddat ya ce shi fi fiye da yin a akan saba Allah ya ce ya ambaci haƙuri iri uku haƙuri a wajen yi wa Allah da haƙuri a wajen nesantar hani kan akan su sune guda uku abuwa haƙuri iri uku ne asabur ala ta'a yin kan akan wa Allah biyayya da a akan nesantar abinda Allah baya kai haƙuri karka saba Allah shi ma sai kai haƙuri. kamar yadda sai ka haƙuri zaka wa Allah da'a domin da'a tana buƙatar sai ka danne zuciya ka ita zuciya in dai dan ita ne to zai wahala ka yi abin nan domin ta fi san abin da yake na karkata to ka dawo da ita kan daidai sai ka yi haƙuri sai ka dage wajen yin da'a sai ka yi haƙuri wajen yin da'a duk abin da ake so a yi na biyayya sai ka yi haƙuri sai ka jure sai ka dage an ba haka ba za ka iya ba yan sallah biyar din nan a ce kullum sai ka yi ta kuma akan lokaci kuma a jam'i kaga in baka yi hakuri ba ai akwai gajiyarwa yau da gobe amma haka Allah ya ce kai kullum biyar din nan kullum a jam'i to ga sai ka dage sai ka dage da abubuwa na shari'a da aka ce kai kaza kai kaza sai ka yi ta ijtihadi kai ka dage kai kokari sai Allah ya taimake ka wa mai tasabbar sabbirullah sai sai yi hakuri sai Allah ya taimake ka a ƙuri gaba da sabon Allah shi ma ai sai an yi haƙuri kuma muka ce shi ya fi ma wahala fiye da haƙuri a kan ta'a haƙurin barin sabo ya fi wahala saboda ita zuciya dama tana da katara ko kuma jin abin nan ta tasabbut ma'ana don kwafar da mutum akan ɗa'a ba za ta rika zabarar da ka yi ɗa'a ba sai dai ta rika yaudararka zuciya da shaidan ta yi in kai sallar kai ma Allah zai karba kawai yi sallar ka daki kana jifa taku ne masallaci ana sai kawai kai ja mayafi kai baccin ka sai ka tashi can kuma kai sallah kuma kana jin cewa ai za a karba da zuciyar ta gaya ba haka sai ka dage in baka dage ba za ka to kuma ga sabo shi kuma zuciyar kuma tana tun kuɗa ka akan me sabo sai ka yi haƙuri shi ma wajen santar sabo ka danne zuciyarka ana yi ɗin ka ce a'a ana yi ɗin ka ce a'a kai wannan yana da wahala yana da wahala musamman kuma idan akwai abin da yake rudi in akwai rudi don kana ganin mutane wani gashi yana irin hadisin da makaranta ɗazu yana tsaye amma kuma gashi Allah ya yi masa talala yana tsayar amma kuma yana samu yana harka yana kuma lafiyar salam kuma ka ce to wani shi ka duba fata yadda yake amma kuma duba kasuwar kasuwarsa lafiya duba yadda yake kaza duba kai kuma kana ganin ai kana da'a kuma gashi ana jarraba ka sai ka ɗauka ko Allah ya kyale shi ne shi abin baka san cewa istidraji ake masa ta lalace to kaga sai ka danne zuciyarka ka zuciya ta yaudare ka da abin da yake yaudara wanda gashi waye da mutane abubuwa na yaudara iri iri wani bai saba abin sai kai da Allah kai zama gidaje ana harka kana wani kaza ka zo mu ji da Allah me ai ba kaza kaza kuma wani lokaci kai ka san ba daidai bane shi ma mai gaya ma amma dai ai shi ya riga ne ya ya ce kawai shi ba ruwan shi to kai da kake ce a ji tsoron Allah sai ci kai da Allah kai ka ci ai ba wani al'abar kai mai ma kake na sabo ma don kawai ɗan wani. ba a ga masu sabon ba ka zauna ai yau da kai to sabon akwai babba akwai ƙarari ne <laughs> ma'ana shi nan don kana ganin kai ba mai yawan kai so nawa kake ma sabon sai oke ai ba ma abin nan kaga duk wannan yaudara ce to ka danne zuciyarka ya haƙuri kar ka saba wa Allah sannan da haƙuri akan ibtila'i a jarrabe ka kai haƙuri ba tare da ka nuna raki da nuna danne ba kaga kana buƙatar ce wa sabra ala ka yi haƙuri kan yi wa Allah ka yi haƙuri akan yi wa Allah da'a sai ke cewa wan ni'ami wal bala'i ka yi haƙuri akan ni'ima da Allah ya yi maka to haƙuri akan ni'ima والصبر على الطاعه والنعم ni'am to me hakuri akan nema? mala ali ya me ta ya zai hakuri akan nema. ni'ima ma ne mata hakuri ita ai kamar ba damuwa cikin nema ko akwai bari a mata hakuri eh eh innal insana la yatgha ar'au istaghna wato di yayin da dabi'ar dan adam inda ni'ima Allah ya buɗa ma ni'ima to kullun zaka rika jin wani abu yana yaudararka a zuciyarka shine mai yaudara shine kana ganin ni'ima to sai kaga cewa kai kawai ai ka samu wata dama wanda da yawa ba samu ba ko ba haka ba kuma ni'imar nan eh kware ni'ima abu ce mai kyau abu ce mai daɗi amma kuma in ka duba yadda kuma take da matsaloli a ta yadda take da matsaloli a cikinta me matsalolinta shine mutum ya ɗauka cewa shi baya da matsala komai zai iya maganin to daga nan kaga ya samu matsala kawai don ya ga yana da ni'ima ya rika zalunci ya rika yin aikata abubuwa na laifi ya rika abin in kai magana to to me tunda ana da hali yana ga zai iya komai zai iya sha tunda yana cikin ni'ima kuma wannan ba wani ni'ima kudi na da ake mutum zai zama mai arzikin ku a'a ko ni'imar lafiya ce in lafiya ka je ka karkar din nan sai ka fara tunanin to ba ai kai baka da matsala kawai kai ta abubuwa kana abin nan ni'imomi da Allah yake bayi sai mutum ya yi hakuri wajen bin Allah a cikin wannan ni'ima shine hakuri akan ni'ima ka juyar da ni'ima wajen yin abin da Allah wanda ya baka ni'imar yake so ka tafiyar da ita a ciki da wanda ya baka ni'ima kuma ya tsara maka yadda yake so ka yi ne ka tafiyar da ita to wannan ma ai kalubale ne abin nan yin yin hakuri akan ni'ima gashi an baka kuma an ce ga yadda ake so ka yi dalla dalla ma bayani mm. kuma kai gashi ka kasa tafiyar da nimar cikin abin da ake so ka kiji an baka arzikin ka boye kana tarawa ka ki kai sadaka ka ki kai zakat da ya kamata ka ki kai kaza kaza kuma Allah da ya baka shi yace ga yadda zaka yi ne Allah ya baka lafiya yace kai ibada kai kaza kana da lafiyar amma kawai kai ko oho Allah ya baka damun maki ga sanan ni'imomi da yawa to abinda ake so as-sabru 'ala an-ni'ami shine kai haƙuri akan ni'ima kai wa Allah biyayya cikin ni'imar da Allah ya baka sai yace wal bala da kuma haƙuri, kaga wannan adafi ne akan as-sabru 'ala at-ta'ati wan ni'ami wal bala hakuri akan bala'i akan jarraba dama mun faɗa a dazu haƙuri ne ku ne ko as-sabr 'ala at-ta'a as-sabr 'anil ma'siya da kuma as-sabr 'ala al-bala haƙuri akan jarrabawa to in dai kana da imani dama ai ana gaya maka cewa Allah yana jarraba ka riga ka san wannan kuma an gaya maka sakamakon haƙurin in aka jarrabe ka innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab kuma an gaya maka a hasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun kawai dan ka ce ka imani a wala kad fatanna shi imani yana tare da ne jarabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yazalu albala'u bil mu'min mu'mini ba zai gushe ba yana tattare da bala'i jarabawa in dai ka yi imani to kuma ka'ida za a jarabe ka za a jarabe ka sai yake cewa fi nafsihi anan kaga hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito yana cewa ma yazal mu'min bil albala'u bil mu'mini wal mu'mina mummuni namiji da mummuna mace ba za su gushe ba ana jaraba su in dai suna da imani yake fi nafsihi akan kanka a jarabe ka da ciwo a jarabe ka da kaza a jarabe ka da kaza wa waladihi da yayanka a jarabe ka a cikin yaya wa malihi a jarabe ka a dukiya yace hatta yalqa Allah har ka gamu da Allah wa ma alaihi khati'a ba ka da laifi ko daya an kankare ma domin dama ai jaraba ana yin ta ne dan kankara hmm. kankare zanubi ne ita jaraba ba daɗi dan daɗi amma kuma an ka hangi sakamakon kuma sai ka ji to ai in gwanda ne ko a jarrabi mutum saboda a ƙarshe jajar tana da wahala amma in yi haƙuri sai kuma ya zama ya gamu da Allah Allah ya kankare masa kurakurarsa a hadisin yake ba sai muslim min nasabin wala wasabin ba abin da zai samu muni na wahala ko na bakin ciki ko na ciwo wala hammin wala hazan wala adan ko na wani cuta wala gammin ko damuwa hatta shauka ya shaku har kai zai taka illa kaffara Allah biha min khataya sai Allah ya kankare mazinin shi kaga jarabawa tana da wahala amma kuma sakamakonta mai kyau ne shine Allah yana kankare bai abin nan kurakuran bai to kaga sai ce wasabr wasabr ala ta'ati wan ni'ami wal bala sai ce wan nikami da annikam shine annikam yana nufin wato shi ma uquba yake ne shine duka ma al bala albala wa bala'i da kuma wahalhalu da wato irin musibu da ke sa mutum a duniya ka yi haƙuri fi badanihi wa irzihi wa malihi a cikin jikinsa da mutuncinsa da dukiyarsa haka ne ko fi badanihi a jikinsa wa irzihi da mutuncinsa wa ahlihi da iyalansa wa malihi da dukiyarsa za a jarrabe ka cikin waɗannan wala nabluwannakum bi shay'in من الخوف والجوع wa من الأموال والأنفس والثمرات wasamarat to kaga jarabawa a jiki jarabawa a mutunci fi irdihi sai an a mutuncinka za a gwada ka a mutuncinka za a gwada ka a cikin a ka iyalanka za a ka iyalanka sannan a 'ya'yanka suna cikin iyalanka wa mali da dukiyarka sannan yake cewa yin haƙuri akan wannan abin da yake wajibi ne yin haƙuri akan waɗannan abin da aka ambata wajibi ne a ga mukallafi mummuni ya haƙuri a kansu domin jaraba dama babu makawa sai ta shafi mutum sai ya ce wa an kulle ma'asami kuma ya haƙuri daga dukkan saɓo ya haƙuri ga barin dukkan saɓo kamar ya maimaita magana ɗazu tunda ai akwai Asabar ala almasiya to shine ya faɗe ta anan haƙuri kaga yace sabar ala ta'a ko haƙuri akan yin yin da'a biyayya sai ce wa sabar ala albala wan nikam haƙuri akan jarabawa da wahalhalu da musibu na duniya sai ce kuma wa an kulli ma'samin ya haƙuri da jaraba da abin da zai kasance ya fuskanta na sabo kada ya saba Allah kaga jaraba irin uku ya bata ke ya ce asabar ala ta'a yin haƙuri akan yi wa Allah biyayya sai ce wani ami wal bala'i kam ka yi haƙuri akan ni'imomin da Allah ya ma ka yi wa Allah ɗa a cikinsu ka yi haƙuri akan bala'i da jarabawa musibu na duniya sannan sai ce wa an kulli ma'asamin kuma ka yi haƙuri ga barin dukkan sabo Allah baya so yi sabo yi haƙuri wajen barin sabo wa yi haƙuri wajen barin sabo kuma ma'asam sabo ya zo a cikin addu'ar da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam yana maimaita ta da yawa a cikin sallah Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tami wal makrami ya Allah ka tsare ni gabarin sabo da kuma nauyin bashi wal makrami wanda hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda Imam al-Bukhari ya rawaito kaga har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi cikin addu'a sa neman tsari daga al-ma'tam cewa Allah ya ba mutum hakuri ya zamo mai haƙuri gabarin sabo shine as-sabru 'anil ma'siyah wannan ne abin da malam ya kawo a farkon abin nan bayanin sa insha Allah ta'ala sai mu dora darasi na gaba abin da muka karanta daidai Allah ya amfana da mu da shi ya ba mu yi ma'aikata na jarabawa da ta samu na da na gani mai ibi kafalin na yake magana cewa idan aka jarabi ta akwai haƙurin da za ka yi za ka samu lada ko kuma haƙurin da in ba ka yi shi ba ka da lada za ka waye ka yi da a kai kanin kuma aka da yi ka yi haƙuri sai kuma ya yi wani ta'arifi ya kawo bayani cewa so ake idan mutum abu ya same shi na wata jarabawa a zo ana tambayar waye ma wani abu ya same shi a cikin a kasa gane shi ai ai ya faɗi matakai ne na haƙurin ya faɗi matakai na haƙuri mun karanta ai cewa mutane dangane da haƙuri iri-iri ne akwai wanda ya ƙure su wannan su ne muke muke cewa waliyai in an ce ma waliyi mu a wajen mu aka ce waliyi sai ka tuno wani ba irin mu ba ordinary ba irin a wani daban ne to irin wa'annan na daban din su wanda in aka jarrabe su a madadin ma su yi korafi ma godiya Allah a ga wannan ai ba irin mu bane mu ka ka dai ya same ka ka dinka faɗa ke ka dinka mita ka dinka kaza a ga wannan ai ba hakuri bane amma dai kayi hakuri irin naka kai ma amma na kololuwa su ne waɗanda su an jarabe su ma a madadin ma su yi raki kowai a su murna masu duk da cewa wasu sun ce gaskiya irin wannan kamar kamar wani da ɗansa ya mutu ya yi abin nan ya yi sa kaya ya yi abin nan kuma yana ta shi wa yana aka ta to shi ai kaga ba ma wani dama ina Allah ne an baka an ce ba ni ka bayar kuma sai ka zo kana ta mita yanzu da Allah kamar kai ne ka bani hular nan taka zaka je alwala kace da Allah mallan rike mu sai na rike ma da ka gama alwala ka da kace bani hulata kuma sai wai in kama in ce ko zan haranta me haka ne kawai da ce rike ba sai kuma ka ce zaka yi abin nan na ce ba na abina kuma to dama aina Allah ya ce ya karba ba sai to me na ko ba haka ba sai dai kawai da dabi'a ka samu ka saba da abin nan din kai kaza kai kaza to kai hakuri to hakuri mataki mataki ne amma akwai hakurin da in kai ma ba zai maka amfani ba shine irin na wannan matar wanda ya ma'aikin Allah ya tada sallallahu alaihi wasallam a wajen kabari tana kuka wai danta ne ya mutu manzo Allah ya ce yasbiri ki hakuri sai take cewa baka san me ya same ni bane to bata daga ma kai ka gano ba da aka wuce sai wani ya ce mata ma'aikin Allah ne fa sai ta mugarda ya gida ya rasulullah ban san kai bane ce a ina inna masabru inda salmatu dan je ki hakuri da musibar ta samu da kin hakuri Allah zai baki lada amma yanzu shikenan to kuma me magana ta wuce to haƙurin da shi ya fi kowane babi na haƙuri ya zamo kana da rabo a ciki haƙuri wajen ɗa'a ka dage ka yi haƙuri ka ba Allah haƙuri wajen barin sabo ka yi da zuciya ka kai haƙuri saboda mai abin da malam ya lissafa cewa ka tuna abin da zai ya gabata da abin da zai zo abin da ya gabata shine abin da aka rubuta ka yi haƙuri ka ba Allah don ka zamo cikin waɗanda za su samu kyakkyawar cikawa kuma su tashi lafiya ba tare da an yi musu tonan siriri ba kai haƙuri sai kai haƙuri sai kai haƙuri sai ka danne zuciyar ka ita zuciya tana da abin nan haka take ita kawai abin da take so a ba haka ba abin da ya dace za ka koya mata ba abin da take so sannan ka yi haƙuri a kan jaraba jaraba ai dole ne in ba jarabe ki zama za a jarabe ka ta dole ne jaraba to duk na abubuwa ka yi haƙuri da su kuma ka tuna da su a cikin al'amuranka za ka samu kyakkyawan ƙarshe kuma ka samu kyakkyawan sakamako wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh